من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البريد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين karatunmu na sayi buhari muna cikin babu umurin imani babun alhaya min al-imani حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرضو الله مر على رجل من الأنصار يا وجه والمسلم يكسر الأنصار وهو يجد أخاه في الحياة شنا وأخوانه وأبو في الحياة أيديه سبب الحياة إذن سفية تشير مي وأبو أكن كنيا فكأن أخاه كمبتشي دمواني kana ya kasance kasirar haya mai yawan kunya fa kana zalika yamna ukumi istihfa ni istihqat hukuki wannan kunya ma hatta ana yin cince da abuka ne ko kuma yamna ukumi istihfa hukuki da hana mai fara abuka ne fa a taba hu الله ala zalika sai dan wanda da shi akan wannan sai manzo Allah ke mishi da abu wanda da shi ka kasance hakan ga kunya na tuta maka a kala kana karban ba ka yi kwato saboda kunya to shi na sai manzo Allah ce mishi da abu ka bar shi akan wannan tabi'a tashi mai kyawu sai manzo Allah ya ƙara mai da hukunci na kunya ce alhaya'u min imani kunya tana daga cikin imani ba wa qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mishi da abu ka bar shi fa innal haya'a min imani hakika kunya tana daga cikin imani wasu miyar haya'u imanan an ka ambaci kunya an ka ce mata imani da annar haya a yamna usa ake ko min itikadin maharimi domin kunya tana hana mai ita hawar manya-manyan laifuka kamar wani imamu yankar da shi ma imani ke hana ainihin mai imani shi hau manya-manyan laifuka na safi don kuka an ka ce ma kunya imani to kunya ta kasu kashi akwai kunya wanda ya kasance mata da jabaliyan akwai kunya da kasance da bariya ce hirka ce haka Allah ta ci mutum ga irin mutum ba neman ta yi ba wa inna hu a ajallil ahlaki ita wannan kunya wanda ya kasance ba neman ta kai ba haka Allah ya ce ga ne a ajallil ahlaki allati yamnahu halqahu al-ard shi daga cikin mafi yawan wato mafi muhimmanci ko mafi girman ɗabi'o'i wanda Allah ya faɗa adam wanda ba da ko Allah ya kuma sannan ya halice shi a kansu to wannan ita aka ce ma kunya wanda ya kasance jabaliya ce wa mu ta sama sannan kuma ta akwai kunya wanda ya kasance ita kuma mai ita neman ta ya yi min ma'aikata Allah ta'ala daga sanin Allah wa ma'aikata almasihi da sanin girman Allah wa qurbihi li ibadi sannan kuma da sanin Allah makusanci na gabayi ne wanda a yi a yanzu na kuma ta suna Allah hakika ya san duk abin da yi ka aikatawa wa ilmihi bi ma tuhdis sudur sannan kuma Allah ya san abin da suka ta sun kabihi wa ilmihi bi ha'ilati al-ayun sannan kuma ya san abin da idanu ka yaudara na karshe Allah ya ce kullum mu'mini ne gudu mai ausa'ihi to in ka karka ka sani ka ji Allah ya sani sannan kuma ya san abin da suke ta wani to wannan a ita aka ce ma makunya shakiya sai malam ya ce wahiya min a ala kitabul imani wanda sai a ga cikin mafi zuwa kan da imani bal hiya min a ala maratib al-ihsan tana bisa ga madaukaki na darajoji na kyautatawa al-ihsan an ta'awwala Allah ta annaka tarawu fa in lam takun tarawu innahu yaraka to wannan kunya wanda kasance yamma na yamna ka hibu hamin itikabil maharimi ita an maji to haka ita wannan mukus ta bashi neman tauton kai min ma'aikata Allah subhanahu wata'ala wa ma'aikata al-majlis subhanahu wata'ala wa ma'aikati qurbihi li ibadihi wa ma'aikati ittila'ihi alaihim wa ma'arifatihi subhanahu wa ta'ala annahu alimun bi asraril qulubi wa annahu alimun bi hadin al-ayun to duk wannan kunya ce mu take ba wacce da kunya za ta san Allah duk wanda san Allah zai kawo ni ba da kunya za ka san cewa Allah mai girma ne in kana ganin girma Allah ka san Allah mai girma ne to ko ka kalla sabo ba za ka yi ba dan sabo bai da kai in ka ce ko sabo da kai wanda za ka sa a mashi kai na don ka shi kenan kakkace sabo wannan kai na duk masu ganin girman Allah ba su babban laifi ba su ƙarami laifi wani yi kina cewa wa rufa kari hakin ma hala baini wa bainar da hakin da hayawu wa rufa kari hakin yawa abin da kasance ma makaruhi na ma hala baini ba abin da sha makance ni wa bainar da hala har wannan makaruhi illa hayawu ba kunya ba to kunya in ta kasance fitar girman harami gabanin abin da aka ya kai wajibin kunya wannan wajiba ce in kuma kunya ta kasance fi tarki makaruhi gabanin abin da an makaruhi wahiyar mandumun wannan kunya mandubiya ce in kunya ta kasance kuma fi tarki mubahin gabanin abin da kasance halal ne ai ma hasalin magana suna cewa tana barin halal don kunya to idan ya kasance kunya ta aikata harama maka aikata wani abu da kasance halali na gare ka wannan kunya ta kace ma a al'adar kunya ta al'ada ce al'ada kamar yanzu musallan abokin ka na kuddakun wanda kasance ne kuddakun kunna ba ruwaye ba sai shi suke mata sai ta aure ta ai shi ya wata hana ba to to amma kunya ta al'ada kunya ta al'ada ta ga wannan kunya ba da shi don haka cewa ta ana wajen halar da kunya shi da maruma ta cewa wa kunya ba ta zuwa a komi in ba alheri ba kunya ba ta yi fata komi in ba alheri ba to a yawo kunya a an mumin an ya kuna shari'iyyar wani an ya kuna al'aliyyan wani an ya kuna mu wa da awwali fasikun duk wanda bai da kunya shari'a to ba da ke aka ce mishi wa mutane da sani wa ta aliyya kenan wanda bai da kunya ta hankali take da an ce ki ji abin da da ke yi eh, rashin kunya kuma mara hankali to duk wanda bai da kunya a aliyya shi kuma a ce mishi mahaukaci wani an yi kuna kurfiyan wanda bai da kunya shi kuma ta al'ada shi kuma wawa aka ce mishi wawa ne a ce kenan kaga kunya akwai shari'a akwai al'aliya sannan akwai aliya wanda bai shari'a fasikun wanda bai ta al'aliya bai ta hankali majanunun wanda bai ta al'ada shi kowa wani a cikin ta cikin a ga inda haya a nan imani ko duniya tana daga cikin imani ina wanzu Allah shi da abu kamar shi ba inda haya a nan imani babu bayan taru a tsamu salata wa ta wuce ka ta halu ta mu. babu tafsiri ba mai bayani akan tafsirin bayan taru idan suka tuba wa a tsamu salata suka tsaye da sallah wa ta wuce ka ta fitar da zakka fa halu ta gidan ku rabu da hanyar su ku bar su sun riga sun shiga musulunci a حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو روح الحربي عمارة حدثنا شوبة أو بن محمد kala sami'tu abi yuhaddisu a neman umara na ji mahaifi na shi na ba da labari ce ya jure ga Allah ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah kala ya ce umirtu an da nasa an hore ni akan in yi jihadi in yaki mutane in yaki kowa da kowa hatta shahadu Allah ilaha illallah sai sun shaidu ba mashin cincin bauta in ba Allah ba wa'annan anna muhammadu rasulullahi sannan kuma sai sun shaidi ba wanda ya haƙiƙa annabi muhammadu manzon Allah wa yuqimu salata bayan wannan kuma sai sallah wa yutu zakata bayan wannan kuma su fitar da zakka fa idza fa'alu zalika idan suka aikata wannan suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah bayan wannan suka tsaye da sallah suka fitar da zakka asamu minni jima'ahum sun ne nan su daga gare ni asamu minni jima'ahum wa amwarahum sun kuma ta sun tsare duke su daga gare ni yalla da hakkin islami sai da alhaki na musulunci a fitar da zakka ko kuma bayan wannan wanda ya yi iya sallah a kashe shi wanda ya fitar da zakka a yaƙe shi wanda ya kalmar shahada ko yadda wannan a kashe shi in ya yi imani in ya kasance a ainihin da tsaye a bashi lokacin tuwa na kwana uku in ya tuba alhamdulillah kan bai uku da kona ka kashe shi kafi kashi da kafirci a cikin nan kaga duk wanda ya tsaya daga cikin musulunci jini ne bai tsaro ba duk wanda ya iya sallah jini ne bai tsaro ba wanda ya ba da zakka shi nan ba za a kashe shi ba sai dai a yanke shi a karfi da kagare shi a kan shi da tawa kamar yadda abubakar da Allah ba an da yi halifa da farko na wani sabon mu Allah zai kuma su shi na ga Allah shi an mai musu hisabi na da ha ba a bayan da take ba an kawo alama na ga domin a shabba hata da da yi sabon mu Allah zai hisabin su Allah zai yi masa hisabi wai tabbas na Allah zai yi masa hisabi wanda aikata da'a Allah shi ne sakamako a da'a da aikata wanda aikata aiki na sabo Allah shi kan mai da laihin abin da aikata kuma in ya so shiga wata mishi wani sabon Allah misalin shi da Allah to fi dalilun ala qabul al-amal zahira cewa wani sabon Allah cikin wannan mun samu hujja akan karba ayyuka da zakarai duk wanda ya sallah zahiri mu'minina duk wanda ya azumi zahiri mu'minina wanda ya zaka zahiri mu'minina wato wannan ainihin ana gano hujja akan karba ayyuka da zakarai Wani hukumi sannan kuma za mu gano hukunci bi ma ya kasance zahiri ko abin da zahiri ke wasu ويؤخذ منه ترك a أهل البدع sannan kuma muna riko daga wannan muna ganowa daga wannan rashin kafirta ahalin bid'i yan bid'a al-muqirri da tauhidi wanda suke sun yi ikrari da kaɗai ta Allah al-multazimina bi shara'i wanda kasance kuma suna aiki da abin da awali suna haji suna sallah suna azumi suna zakka sannan kuma sun yi ikrari da Allah makaɗaici ne amma suna da aikin da aikata da bid'a kamar murji'awa kaga sun tafi akan cewa watan al-imanu huwa huwa nurku fakat in ka ga ce la ilaha illallah ba sai ka tuna ba sai ka azumi ba sai ka haji ba duk wannan ko ko ka na mu'minin ka kaga wannan bid'a ce to to duk wannan ba za a kare su ba irin mu'tazilawa ba za a kare su ba shi na ma nake cewa wa zubtida'in wa ihtidalin fustika min gairi takfirin su ala dalika to duk wannan ana gano cikin wa a fa'alu zalika asamu minni jama'ahum wa amwalahum to me an munasaba wata ainihin wannan hadisi da ayat da Allah ya kawo a wata ita ce cewa wa in tabu ko fa in tabu ha aqamu salata fa in tabu at-tawbatu abinda aka ne tuba an ruju wa an al-kufri al-tauhid dawowa daga kafirci zuwa kaɗai ta Allah shi ake ce mishi ba to shi na manzo Allah ce wani da waka da nasa hatta shi Allah ya ilaha illallah a shi kenan hatta yarji wa'an kuri da tauhidi da sun dawo da kafirci zuwa musulunci ko fa in tabu ba a musulata shi na manzo Allah ce umirtu an qatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi a shi kenan kafi shi a wa kafirci zuwa musulunci ko ki musulata fitar da zakka wai wucin zakata sannan kuma a wai kuma salata su tsayar da sallah su yi sallah cikin lokutan ta da rukunanta wai wucin zakata sannan kuma bayan wannan su fitar da zakka fa idza fa'alu zalika atamu minni jama'an wa amwalan to atamu minni jama'an wa amwalan shi ko shi na dacewa da muhallu sabilan fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa muhallu sabilan to sai hanyar su sun da suka shigo cikin musulunci da ku da su duk tsayi kada a tare mutum a kwashe mai dukiya kada a tare mutum a ce za a kashe shi duk dai wani haƙƙi wanda kasance ba haƙƙi na na musulunci ba wanda ya race a kansa ba za a yi masa shi ba fa ya ta ufa a kan ta ba a ta yi kasa ba har lota ke da kan aka mumini da ma'an ma'amara wannan a shi ke nan kaga wannan hadisi shi ke fassara wannan aya shi ne ce babu fa in tabu fa aqamu salata wa aqamu babu tasbihi fa in qamu wa fa in tabu wa aqamu salata wa aqamu babu ma qala inna al-iman huwa al-amalu li qawlihi ta'ala wa tilka jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna babu ma qala babu bayani akan wanda ce innal imana haqiqa imani huwa al-amalu shine aiki li qawli Allah ta'ala domin rance ta'ala da waka wa tilka jannatu wacce aljanna allati uristum wa hawaje kasance ko ha kasance ku ne masu garunta an garishe ka aljanna kamar yadda ka cancanci ka gari magadanka da ma kuntum domin abin da kun ha kasance kuna aikatawa watan da ma kuntum aiki imaninku hmm. saboda imaninku a shi kenan kadan nan da ko kuma iman لأنه من فعل الفعل من شيء إيماني aikin harshe na kada wa qala iddatun min ahli ilmi wasu jama'a daga cikin maluma suka ce fi qaulin ta'ala fawara bika lanat alannahum ajma'ina fawara bika ina rantsuwa da Allah ka lanat alannahum za mu tambaye su watan akan imani ajma'in dukkanin su amma kanu ya amaluna akan abin da sun kai imani ya Allah amma mu ya amaluna ai an imanihim za mu tambaye su akan imanin su mi amma kanu ya amaluna ai Allah ya ilaha illallah wa qala sannan kuma ta Allah shi na cewa limin da haza domin wannan ai domin wannan da mu mai girma na aljanna faji amal da anaduna wato faji umin da mu'minuna kenan mu'minin su imani kenan da haza fali amal da anaduna tunda nan ga watan man qala inna al-imana huwa al-amal dalil da hada fali amal al-amiluna fali yu'min al-mu'minuna mu'min ne su imani saboda wannan rabo mai kima shine aljanna to wannan ainihin da ce da kaulihi ta'ala wa tilka jannatu fi uritumuha wannan ita ce aljanna uritumuha da nishiya da da an ita bima domin abin da sun ha kasance kuna aikatawa al'amaru kuwan imanu to wannan aya ta nuna ana shiga addini da aiki to sai ga shi kuma hadisi ya inganta annabi manzo Allah cewa la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi amali sai daga cikin ku ba zai shiga addini ba da aikin sa to ni ya zama mutum aya ta nuna ana shiga aljanna da aiki hadisi ya nuna ba a shiga aljanna da aiki sabiri na ko to malum wa sun kai gani lokaci abin da ajin idan ga ita aya tana magana akan al'amalu al'amalu maqbula ayyuka wanda aka karbaku su aya hanku ba a shiga aljanna sai da aiki wanda ya kasance karbabe na shi ko hadisi shi na magana akan watan ba a shiga aljanna da ayyukan da ba ta rabu ba a cikin nan ta ga jam'iyya ba a shiga aljanna da ayyukan da ba ta rabu ba ba a shiga aljanna sai da ayyuka ta rabu shi abin da aya ka magana to sai ma zuwa kun a ashe kenan tun da haka na to aiki karɓaɓɓe shi ko bai samu wata da rahama ta Allah ashe nan ku shiga aljanna da rahama Allah ta kai shi dai kenan wasu ma zuwa kun kashi abin da a wani hujjar nan nan da a'a na nan ga ƙoritu mun hada makuntun ta nuna domin abin da kuma hakatance kuna aikatawa ita aya tana magana a kan ainihin darajoji na ahlul jannati yan ajinna yan sun ka shiga gidan aljanna to daraja daraja suke amma daraja daraja cikin da haka da amali da ya aikon suna shi ko hadisi na manzo sallallahu alaihi shi na magana a akan asul da jannati wani wani da biha asali kan shiga a aljanna da goma cikin ta ne menene asalin shiga a a aljanna arhamatu menene asali kan da goma cikin a gidan aljanna arhamatu shi hadisi shi na magana akan asalar duhuri wal hululi ita kuma aya tana magana a akan daraja ba ahlul jannati fil jannati bil amal wannan wajen mutum nan. to haka dai malama sun kai jami'i tsakanin ainihin wanga hadisi da aya alqur'ani ko duk jami'i mai kyau حدثنا احمد بن يونس ومسلم اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ما زال الله الى ان تبيش اي العمل افضل والايدي عمل يجي قال شيء ايمان بالله ايمان الله شيء فقوه الايدي ashe kenan kaga al-imanu min al-amali ayyul amali afdalu wani aiki a mahimmanci ƙara imanu da lafi imani da Allah wa rasuli da imani da manzon Allah eh da sun ba an kace ni al fi sabilillah jihadi saboda Allah kai jihadi kalimatul lahi hiya kai jihadi min addini Allah kalima ta Allah la ilaha shi kasance ce wa gabaciya kila an kace sun haji wanda ya kasance karfafe ne hajjin mabrur haji karfafe wanda ya haji aka ce maka karfafe wai hajju alhajju allazi la ilaha fihi haji wanda an yi wanda babu ciki ne ko kuma alhajju allazi la yuhadduhu ilmu haji wanda an kai wanda zunubi bai hakuri shi ba bai ga wani shi a cikin hajjin mabrur ko kare dai a cikin shi na magana akan nan ga watan ya kulla babu ya ce ba wa man kala innal imana huwa al-amal shi amma kasudi da tajma babu ne babu idan lam yakun al-islam ala al-haqiqati wa kana ala al-istidlal ay al-hukm min babu wannan babu ne idan lam yakun al-islam idan musulunci bai kasance ba ala al-haqiqati akan haqiqani wa kana ala al-istidlal ya kasance akan jaruwa Allah ya kuma kuma saboda tsoro to lanyan fa ta hikimu da ayyuka shi a jawabi na ita lan yanfa sahibu fil ayati mai shi ba zai amfane shi ba da al'umma in ya kasance domin rayuwa na kawai ta zahiri ko kuma domin jin tsoron kashi to wannan imani bai amfani mai shi shiga na al'umma ce saboda ni li qawlihi ta'ala qalatil a'rabu amanna larabawa suka ce mun yi imani kurka ce musu lam tuminu ba ku yi imani ba walakin daga dai ulu aslamna ku ce je kun jari kawai ba ku imani ba kun jayu al-inqiyadu zahir jayuwa bayyananna wanda kasance ba ta kai cikin zuciya ba wa idza kana Allah haqiqati idan imani ya kasance akan haqiqa ta shari'a wa huwa ala qawlihi jalla dhikru shi akan zance ne jalla dhikru al-imanu al-islamu yutlaq wa yurad bihi al-haqiqatu shar'iyya shi musulunci ana cewa musulunci idlaqan wani da shi alhaƙiƙa ta shari'a ana nufi da shi haƙiƙa ta shari'a to abin da haƙiƙa musulunci ga shari'a kowane mura da imani shi abubuwan wanda ya kasance za a ba yawa da imani idan islamu ya haɗu da al'imanu to shi aka ce musulunci shari'a shi ne musulunci shari'a to ya kasance shi ne musulunci shara yamfa usahi ba wa'in da zai amfani da shi don Allah to shi na Allah cewa إن الدين عند الله الإسلام وعليه قوله إن الدين عند الله الإسلام وعليه قوله وما وجدنا فيها غير بيت للمسلمين وما وجدنا فيها غير بيت للمسلمين فهو samu با ba cikin wannan gari in ba gida fara gida guda ba na musulmai ba shi kenan kaga nan ga al-islamu هذا حقيقة هو مرأة الإيمان شيء أول ذا الإيمان هو الذي ينفع تحته في الآية ولكن قلوكو سلمنا وإذا كان على الحقيقة وهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام wa man yarda gairar islam dinan duk wanda yana yi wani abu wanda ba musulunci bai kasance shine addinin sa fa zan yi kubala minhu ba za a karbe shi ba kashe kenan kaga wannan ana nuhin al-islam al-islam al-haqiqi ko al-islam al-haqiqati al idan mun ka kenan to da yawa ka itlaqi da yawa ka itlaqi ga islamu wa rabi bihi daga wuya a an yi haqiqa ta lugar da shi idan an sami haqiqa ta lugar da shi wa kowa huwa alamu jaddidin inqiyadul islam shi zai kasancewa a kan tsintsa tsagaron ɗai ainihin jayuwa tsagaron ɗai mai kuwa ya yayi inqiyadi ya jayu ya yi ga zahiri to wannan za a ce mishi al musulmi na duka da hakikani ne bisa da zahiri ne amma ban da hakikani to in muka ɗauke shi musulmi bisa ga zahiri ne ban da hakikani ba musulmi na ba a shi kenan ka ga kuwa mu'minin inda nasi ko ka ga inda eh. Allah subhanahu wata'ala حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا كتبه حدثنا أبو اليماني سنة قال أخبرنا هو ابن حمزة واسم أبي حمزة دينار عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد an أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من الله أعطى رحة ya ba wasu jama'a ya yi rabo na ganima ko kuma na ainihin dukiya ta mai turmali ya ba wasu jama'a abin da aka ce mara haɗu kamar mutum goma ko abin da ya goma da uku zuwa goma shi aka ce mara haɗu wasu ce a goma dai zuwa abin da ɗaga goma ana cin shi haɗu wa kana sa'adun jalisi sa'adu wa sa'adun jalisi sa'adun na zaune wannan wani wasu abin jalisi ta dalili kenan ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi rabu ya a wasu jama'a rabo mai yawa wa abin jalisi wa hali sa'adun na zaune shi da kuka ba da labarin ka to mafi da za a rinda ce wa ana jalisi kina da ni wa ta'ayyana wa taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan sai mazo Allah ya bar wani mutum wanda yake mazo sallallahu alaihi wasallam bai bashi ba wa huwa ajabuhum huwa shi ajabuhum ilayya wato dunna ya gani shawa sai da dukkan an ce wani bai ba duk wannan mutum wanda mazo sallallahu alaihi wasallam bai ba ba to ni na shi ne da kowa da cikin kuma na yi ganin shawa musulunci ne da duk shi ne gudun dabba fa kudu ne ya rasu Allah ya masu Allah malaka an kula ne me yasa ka kauce ma wani kai rabo baka ba bashi ba fa wallahi inni la urahu mu'minan ko la arahu fa wallahi inni la arahu mu'minan haqiqa wallahi inna san mu'minina fa qala manzo Allah ya ce au muslimin ko dai musulmi fa takatu ni shu qalila tanna thumma ta'annan galaba ni ma a min abinda sai ne gare shi kuma sai koma ta na sanin imani ne sai ni koma cewa fa utul maqalati na sake mayar da magana ta fa kuntu nace malaka an fulani manzo Allah ya sa kan yi rabo ka kauce ma wanda baka bashi ba fa wallahi inni la arahu mu'mina haqiqani ina gani ne mu'mini na na san shi mu'mini fa qala sai manzo Allah ta ce mini au muslimu ko dai muslimina haka ka su kaje ne ta ce shu kadan na sun ba ta amina da raba ni ma alam min abinda sai da gare shi kuma da kasancewa imanin salihanci ne kuma ya koma jana fa utli maqalatin take mai da magana ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزو الله تعالى da magana sai ثم قال sannan yace ya ta'adu ya kai ta'adu ni la ukir rajula haqiqa ina ba wani mutum in yi rabo in ba mutum kaga na ba shi rabo mai yawa wa gairuhu a haɓu ilayya minhu wallahi wanda ban ba ba na hisu ne a kai to yasa ban ba wannan wanda ya kasance na hisu wani da shi amma ga wanda ka so in ba shi sai manzo Allah ce hajjata an ya kuka ku fi nari domin shi tsoron kada Allah shi ke fadi shi cikin wuta kada shiga dare manzo Allah bai da laifi duk wanda ya ga shi manzo Allah ya kafirta tunda Allah shi bai da laifi in kace shi da laifi kenan ka tsare ta magana Allah don haka ce domin jin tsoron kada Allah shi ke fadi shi cikin wuta don haka ka bashi in ba wanda ya kasance na yi tsoron da shi خشيت أن يكب الله في النار أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أم من يمشي سويا على ذات المسلمين yake don haka ne ka bashi dani to wannan kaga ce hajjata an ya kuka Allah wa nari domin jin tsoron kada Allah shi rufar da shi cikin wuta don haka ne ka bashi in ba wani wanda ya kasance shi ne suka kowa to wannan maluma suka ce a ah, nan ga ya zo ga wata riwaya shi sa'adu sai da mazo Allah ce ne shi wai sa'adu ce ya ce ni ka sani ga wani ya ce wani na san shi ala shakar himin muhajirina nan da sifar nan tashi ta muhajirai sifa ta kwaye ta kare hanci ta ce to shi wace ne gaba wanda ka ɗauki da goma ya wanda ne ba goma ya shi kuwa ka ɗauke shi ta ce na san shi shugaba na daga cikin shugabanni shi a cikin manyan manyan shugabanni na mutane shi sai manzo Allah ce to wallahi ya karu wallahi wancan wanda ka gaban ba ba fara nan tashi guda wallahi ta yi a cikin tsaka irin wance ne ga kishi ku ga Allah akan wannan ya ce wallahi wancan fara guda a cikin tsaka gaba ɗaya da wanka to wallahi na yakan fara cin guda da wanka ka gana ba a nan haka nan domin jin tsoron kada a kifar da shi cikin wuta kuma sannan domin a samu karkato ainihin mutane su shigo cikin musulunci don haka gana yi gita shi ga kyauta ne bashi da yawa gana na ganin ko bashi komai ba to wanda wanda manzo Allah bai bawa shi da shi ba kai shi a daraja ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka malum ba suka ci cikin wannan hadisi za a gano cewa ashe shugaba ya samu shi amfani da kuɗi ne bai kuma daga abin da shi gani maslaha na ko da ko maslaha na ba ta bayyana da mutane ba bayan wannan kuma sun kace kuma ana gano fa'ida na abin gada manzon Allah aikata da abin da sahabe yi nake na ashe adu wa tashi yayi a cikin manzo sallallahu alaihi wasallama da akwai ne shi hukunta eh, ah, ilahi ce ta cikin adabu zakati yace hukunta ilayhi fataratu sai ta gana shi to don haka aka kashe ashe ne in za ka kawo mutum tifa ka gana da shi saka zo gaba da bashi mutane ce nisa kai kaza to amma in ya kasance bayyane ka faɗi haka nan cikin mutane na jawo kanna wajibin ka na hagana shi kai a fili shi tun nake wannan magana shi bayan haka maluma masu ce kuma cikin wannan ana samun fa'ida ta cewa ashe kenan kaga karami ya samu shi wa babbar tambihi in yawa a tambihi in yawa bayan shawara shi kuma wannan babban kashi raddi kashi in kari da abin shawar da kan ba shi dan akwai wajen fuskowa da abin da ya zama maslaha abin da sa sai shi to abin da ka gara ya kaza saboda kaza kuma da wato Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan kuma sun ce an gano ba a son ashe na a zace baya don su abu ya nace saboda shi ko minta nace saboda suna abin da suke gonce ne ga to sun ce kuma wato laifi na in shugaba yi hukunci ka sa ina na tawa shugaban hukunci sa ina na tawa ya zaka ba in kari gare shi sannan cikin wannan kuma an ce an gano shi manzo sallallahu alaihi wasallama ba in kare yawa al'adu ba ya shirya da sadana da ma huwa da aula da abin da an mahihici kowa bai ke shi akan zahiri ne wanda ya kasance kowa ta abin da zahiri ya yi ka ɗauke shi ga abin da ya kasance ba a yi da Allah ya sani ne sai waɗanda Allah ya in kayi suwa da sanin abin nan da a koyi a wannan shi ne akwai suna ne yana da ana ce mishi ko ju'ainun surakata adamu ju'ainun surakata adamu ne a sunan shi ju'ainun surakata adamu shi wancan wancan wancan ta sahabin wanda lazam ne manzo sallallahu alaihi wasallam bai bashi ba sai wa rawahu yunus wa talibun وعمر وابن أهل الزهري أهل الزهري ورواه ابن مسلم وكان كاجا وهذه دي كنا دي ده رواية شعيبون أبي حمزة شعيبون أبي حمزة أهل الزهري تتشي ورواه يونس جديد الأيدي وصالحون كيتام ومأمرون راشد وابن أهل الزهري دكا وأن أهل الزهري دكا وأن الهدى sun yi wannan riwaya an zuhuri kamar irin riwaya ta fi abu da zai hambata ta ga ya kamar shi da ta babun assalamu min al-islam sallama tana daga cikin musulunci assalamu min al-islam watan sallama tana daga cikin musulunci a'a yin umurul islam ko kuma min amrul islam sallama tana daga cikin al'amuran musulunci saboda wannan babi babun nafi umurul imani ai al-umurul lati hiya al-imani wal umuru lil imani ita sallama dai tana cikin ɗabi'o'i wanda ya kasance na musulunci ne wa qala amaru amaru ya ce yace talatun man jama'a kunna faqad jama'a imana haba ba guda uku duk wanda tara su to hakika ya tara imani al'in ta mai da shika ka waka ka adalci inda ka fara adalci to ka fara waka ka adalci a shi ke nan inda ji ba kowa ka wa kai ne adalci to shi na daga cikin imani ba kai adalci ya za ka waka ka adalci ka san matsayin ka. kai Allah ya halice ka domin ka mutane ya kasance duk abin da za kai, Allah za ka rubi da shi in kan Allah da duk abin da za kai da manufofinka na shari'a da ainihin cinka da shanka da suturarka da zamanka da tsayinka da ibadarka duk abin da kai ne ka fi da Allah gare shi to wannan shi awwa kai adalci dan abin da aka ce ma adalci wasu maudi abu, hada abu wuri ne shi aka ce ma adalci ashe shi kai Allah abin da ce wa ma halakatul jinni wal insa illa liya'budun Allah ce ma halicci mutane da aljannu ba in ba don su bauta ne ba ashe ke da dole an halice ka don bauta an halice ka ashe ke da a ayati ka bauta ma Allah an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa fa innaka illa takun tarahu in ba ka ganin Allah fasabir ala ibadatihi ka doge akan bauta ne shi fa inda ku yaraka shi shi da ganin ka don haka ashe nan ta ga al-insafu min nafsika tawaran ka adalci wa badal salami dal alami sannan kuma daga cikin ainihin ɗabi'u na imani da musulunci ka waƙa gaisuwa ga dukkanin talibai duk wanda ka gani wanda ya kasance cikin aka ce dal alam wannan tarin ya shigo ko hmm. ba a yi wa a shi da an ka ce wani islamin al'alam cewa a gare su ma ga halittu mummune a kan biyan wanka ko mummune da aka ce ana nufin mummunai maza banda mummunai mata ba ka wa ba za ka ce mace assalamu alaikum ba in ma dai ma sun ba za ka karba ba mutum ba ya wuce mutum ka ba don kofa ta ce dan ka son ki buɗe muku ta ɓanna tsakanin ka da ita wani in faɗo mina da ikami wani in faɗo mina da ikami sannan bayan wannan kuma da ciyarwa da ciyarwa cikin talauci kana talauci wani mutum shi zo wanda ya kasance ka san ya yi kaukata sai ka ɗauki wannan abin ka bashi وينذرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الملكون ويثنون wani shi zo. sai ka zan hakika ne ka ta, kamar wanda aka ce wani tarihi na yi nan cikin garin da Allah ya gafarta shi ko kai ba mu ba an ce da yawa aka azuta kunya ta abinci gumi ne na aje wallahi wani bukata ya zo sai da kiwon na rubu shi ba shi mai ke shi ce to malam ya bayan ce kin da kunya na a samu kuma an sa ko ba samu ba tabi ya haka hal yan hawa min al-ikali min al-imani wata cizuwa tana da bukata abu kana cikin talauci ka ga wani wanda ke ka bukata ka ɗauka ba shi daga cikin imani aikin da sahabbai kai kenan to yanzu ba alif ya taru ba a yin faɗu da isa da aka yi ba ba amma a yin faɗu minar ikitari minar ikitari minar ikitari kuma da aure ko kuma wani yin shi ba amma bai da duk sanar da shi ba wani ko kan shi ba shi na wani ba domin lokacin hannun ko wala ya kuma mulku حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحيري عن عبد الله بن عمرو أن رجلا حقيق والمسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنبئي منظور الله تمشي أي الإسلام خير wani irin musulunci a marihici wai ayyu hisarar islami hairu cikin ɗabi'o'i na musulunci wata ɗabi'a a marihiciya kala da fikimu da ama na farko dai ka ciyar da abinci wannan shi a cikin ɗabi'u na musulunci masu kyawu ka ga mutum mai jin yunwa na ka taimaka mishi da abinci ka ba shi ci ko shi bayan ya kunce alhamdulillah in ya ce alhamdulillah kada za ka samu lada saboda ya gode ma Allah da ya cishe shi alhali ko shi a cikin jin yunwa sai ka taimaka mishi ka ba shi abinci ba wai sai ɗan rinta wanda ka gani da alamun jin yunwa ba ko mutum bai da alamun yiwuwa ya fi gane shi da abinci cikin ma da jinin la ina haka ya faru na da wani na muna abuja mun sai mun zai abinci sai aka kawo abinci mai yawa da mun ci abincin ga sai dai ni ga ina abuja ta ta ce ga wani ba Allah sun ba shi abinci na ci haɓa ne wata za ka ba abinci ni an shi haka ta ce bari mu gwada shi ba gwada ta ce mallar salamu alaikum an ya wuce aka wata mu gaci salamu alaikum ta ce ana alaikum salamu alaikum ce ta tuna da abinci sai ya zo zauna gaba ɗaya ci ya ɗinci wallahi sai ya ɗinci na gaba ɗaya sai shawo da shi alhamdulillah Allah ta ba ku da alheri ya ta shi yake na to da shi ke da har abin da da sai ina zo yake yi zai duka yadda abinci ba da ka ko zai ci wani bismillah wani sai haka mutum ya ko a can a da shi amma yunwa ya kashi ويكفي كده في الوارد كده انت كده مش البشي gani ka faranta سام wani مسلمين to sabani yanzu ya shi da abinci mai kyau su ne kawai shi da tashi kawai su gida makwabta a sai ce abinda an shi daga cikin ɗabi'o'i na a an su ta'ama su ta'ama ka ba da abinci wanda da salama wa hada huwa da maqasud min sajmatul babi wanda shi an maqasud ya zama da sajma da malamin wa babi ne kai sallama alama a rasa ga wanda ka sani wa ba lanta an da wanda ka sani ba wannan shi ko alama ce ta shi girman sai kai sallama ga wanda ka sani kai sallama ga wanda ka sani ba dan yanzu wani bai sallama sai ga wanda ka sani kuma ko wanda ke wanda ka sani zan gaide ina bana wanda gani wanda a daidai shi masa ya fi sai tsoron gari gari sai ya fara mai magana wancan kowai ba ko kuma ba ko kana son ba shi to irin ya da kai to na ka shirin kasa ko kuma ya zai ne sai sai kuma da ne ya da sai da ko kai da ko sai da ko da ka sai da ko kuwa a ce ne shi da ya shi ya

أنت والوزن أو ثلاثة فاذكر مرميك كما ثلاثة مؤمن أنت عن سبيل أكرم ومحرم ما به راو لم azizun farwaki ne shi na so shi bayani a kan hadisi wanda aka ce ma azizi hadisi wanda aka ce ma azizi ma rawahu isnani an isnani isnani an isnani isnani an isnani ila azizi shi aka ce ma hadisi azizi shi na malam ce azizun ana ce ma hadisi azizi marwi isnani hadisi wanda rawaye sun karwaito shi aka ce ma hadisi azizi aw talatatun ko kuma aw talatatin ko kuma hadisi wanda da ku sun to shi aka ce ma hadisi amma wannan nan ya kawo ta da tarwiti ilahi domin ainihin shi bayani akan sabani wanda a cikin wannan ko da bayani ilahi domin shi bayani akan sabani da malum ma sun ce hadisi hadisi mai rawi ko ta ce mai rawi amma dai kauli wanda jumhurin malum ma sun ce akai wanda an ka ma matsaya akai ne in ka ji an ce hadisi hadisi ko mai rawi duke nan kama hadisi wanda ya gabata na anas an nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa la ajma'i kaga wannan hadisi hadisi na saboda ni rawahu an anas da rawu ya ni shi wannan hadisi rawu ya yi an tattu so wato shi daga anas akwai watan abdul aziz suhaibin akwai qatar tun da ama al wanda su sun kai wannan hadisi da kira ainihin Allah bai Allah ba to shi Abdul Aziz Sahibi lahura wa yani suka dani shina da Abdul Warisi ibn Sa'id shina da Ibrahim ibn Ulayya Ismail ibn Ulayya wa'annan mutum ko sun kai wannan hadisi da Abdul Aziz Sahibi shi kuma kada ma a to sai ka taso da awa a sanusi shi kuma da hura wa yani suka dani shina da Sa'idu Abi Aruba shina da shugaban Hajjani wanda aka ce ma amirul mu'minin da hadisi shugaban kasa hadisi to wannan guda biyu su kuma sun kai wannan hadisi ga ainihin shi a wannan kasatun da ama a a shi ke nan kada hadisi wanda ana ce shi azizi islami mutum biyu an anasin abdul aziz eh, da sha mai suhaibin da kasatun da ama a sannan kada kasada da hura wa yanki da gani shina da sai nuna ali aruba shi na da shi muhammad hajjaji shi kuma abu aziz sahihin lahu rawa ya fi tsakani shi na da isma'ilu ibn ulayya sannan kuma shi na da abdul wahid ibn sayyid wannan shi aka ce ma azizi shi na shehu a abdullahi hakimu zamu rawi suka cewa hadiru ma rawahu a hadiru hadiru yan ta taba al-isnaini fa qadihi kama rawar shayhani a anas an nabi la yuminu أحدكم حتى وعنه يؤذن أبو العزيز مع قتالة وعن دستان شوكة سعيد ثم من ذلك إسماعيل عبد الوارث وعنه نور ويبيا وارث شو الله يرحمه sosai a wannan shi aka ce hadisi azizi marwit ne kenan abu da su maturi a cikin shi sai ce maturun ana ce hadisi ko kamar hadisi wanda ya kasance ya da mutum uku suka rawaito shi aka ce ma hadisi mashuri a marwi salatatin marwi salatatin hadisi wanda mutum uku suka rawaito shi aka ce ma hadisi wanda aka wanda an musamman mai rawayi ku ne mashuri in ya kai rawayi ku mustafidi da a ce shi in ka ce hadisi mustafidi hadisi mai rawayi hudu in ka ce hadisi mashuri hadisi mai rawayi uku shi a kake ma hadisi mashahuri a gani ba na ko to sai dai hadisi wanda ya kasance mai an'ana mu'an'anun ko mu'annanun akwai mu'an'anun akwai mu'annanun mu'an'anun ta an sa'i da an karam wa muhammad ma fi kiramin lan nisa a mu'an'an hadisi ne an ana malikun annabi an ibn umara na biyu sallallahu alaihi wa wasallam Ta ga wannan hadisi ya zo da anana ko yake suka ce ma anana amma ba wannan anana suka nufin ba an ana dalili kamar yanzu al misali a mutum ka tare su da ama asadusi an anana to wannan shi aka ke ma an dan ka tara shi a cikin mudalli suna shi a cikin ba mudalli to in ka tara yace haddasa حدثنا أنس wannan hadisi lafiya lau za a tafi shi amma ai da kada yace haddathana an anas an anas ya annabi sallallahu alaihi wasallama to in ba irin shura ya wato shi da shi ba to da waya ai da irin sai ina ji abubuwa na sai a dace ta sai ta yi hadisa ta yi sai hadisa sai ya ji hadisa saboda ni wato yanzu Allah misali maganar da kana da malami ana ce shi Umar Umar din nan naka shi na cikin mujallis suna sai ya kasance ya yi waya ga ainihin muhammadu matsala to ya yi zamani da muhammadu amma bai da riwaya ne sannan ko bai haɗu da shi ba to shi muhammadu ɗin nan shi ko ya yi riwaya hadisi da wani ko da aka ce makashi an gane ko to yau malamin da aka ce ma umar makon ya ce hadisna muhammadu أخبرنا na muhammadu محمد عن قاسم ko sai ya ce an ƙasini sai ne muhammadu wangwar da kasance rawun yana ya ce an ƙasini tare da ya ce an ƙasini sai ta ce hal a haɗa da ƙasinin sai sai ce an ƙasini ce haka na kuma za hal a haɗa da kuma sai ce ma a haɗa ni ƙasinin walakin a haɗa ni ma a haɗa daga dai na jogon da jogon ne to ka ga ya bari shi a asibin daga katin ko ta ga sai ka bani ce hadisuna muhammadu ya yi da muhammadu sai ku sai shi ai waya gare shi amma bai zamani da katin ya zamani da katin bai da waya da katin sai da waya da muhammadu ake yi ko ya zamani da katin bai da waya sai sai da waya da muhammadu to dai to kun ce hadisuna muhammadu na قال حدثنا قاسم سيدي ko kuma القادم وكما شيء قال قادم كل شيء أن قادم wannan tun da ya gama ne da katamu ruwaya abu da tashi ya za a gane da yoga ya ba ta da amma da shi hadisi suna ba in ya ce hadisi suna kan ya kaya ko ko kuma ya suna ya kaya amma in ya ce an kasa da ke hali ya sa ya biya wa kudai ya muku wa ɗaya kantar ba wa yau ta kantar ba yau haka suka cewa idan sun ka kai ga irin su yanzu in irin sai ka tada ya ce an hadasi ya yi zamani da anas shi ka tada shi a hadisai na anas amma shi na da wasu bai da wasu to yana da yaki da cikin wanda ya na sai da wata ta to nan ya tuba na in ainihin ka tada ce a anas da ce a kai masallafu a haɓa haɓar ta anasu sai ya ce an anasu sai ce a kai masallafu hal hadasa ka anasu وإذا أن أنت حديث يبني من تجي ما حدثني عن نفسي ولكن حدثني ما حدث عنه ce كلام سيكي وكذا da shi ne shi mu'asanin ka abu ne shi suka ce ma an alatul mutane sun mutu wanda ya kasance ana zargi ne da dalili in ba da dalili shi ka yi alfiƙa ba to wannan ba za a tafi ma magana sai ba gaba ɗaya za a yi da ita amma in wanda ya kasance shi da dalili na amma ko da shahi ta kasar na sai a karko a gane wani na shahi don a kan ko na shahi kawai za a yake da yawa ya don haka shi buhari shina aiki da mu'asara da lissafu yanzu shi buhari na nan da da hadisi na kasa da an anasin ko ka dace an kasa da an anasin sai ya samu wani wani ita sai ya samu da yake kara kata da ni to annaba sannan shi goma ya ji kuma ta ya ta wasu nan da babu sama'i duk wanda an tsoro sai ya kashe sama'i dan ɗaya shi ta da zargi da dalili an kira yau ran ko to wannan shi ashe shirin Buhari sai tare da mu'asara tare da kawo amma shi muslimu shina aiki ne da mu'asara ko babu kawo yanzu shi muslimu idan ka da shi a annabi tun da dai sun yi mu'asara kuma sannan sun haɗu da ba ta shi ba ruwa ne illa kawai ka tada shi an ce shi shi na ne sama'ina wani shi bambanci tsananin a eh, tsayin da bambanci kenan tsakanin buhari da mulimu mulimu bai tsaurara ba amma buhari ya tsaurara sosai sosai don haka shirkan buhari sun kashe tsauri a kashe ɗan mulimu wa muhammadu ma fi hira da zai samu to shi hadisi ne ana ba a yi dani shi hatta ya fara da hadisi sai wa muhammadu hadisi wanda aka ce muhammadu ma fi hira da zai samu hadisin da ba a masu suna rawi ba kamar ana misali a katada an anasin a katada an riya an anasin saboda mun bai ba a na hadisi da mun hakarta na wanda ku bai mutu hadisi ko a an abi mu'awiyata an adile an adile an abdullahi bin aure an adile an abdullahi bin aure kaga an adile an abdullahi bin aure to ni da ina ba kan koyina ba sai da kan koyina ba shi ke na hadisi mu hadina wal muhammad إذا كان في da لام ولا يسمى باسمه بأمشي الإسناد لا لا أشي مونا حديث مو حديث to hadisi mu hadi ba ta rike da ba ta rike da ga malum ba mutum dai wanda da aka ba sahabi na ba an gane ko mutum wanda aka ba sahabi na ba amma da cewa yi an rajulun min sahabi wa rajulun min sahabi ma ba a tsaye da an idan an ka ce an rajulun min sahabi Dan a sahabar kullum mutum ba a bincike su sahabai dukkanin su adalina ba za a bincike su ba amma in dai kace an rajulin an rajulin to ko wani suna na sai an san ko ya dai rayuwa in kai ba a bincike na ba ko da ko cewa kai an fi kace an rajulin in kace an fi kace an rajulin ka kawo shi a hamtahu bi lafzi ta'dili da lafzin adatawa to ko haka da kai shi da bincike ko ka shi da ita bai da shi ba da shi na mu wannan ka ba labari don haka wa mu kuma fi hira bilan a cikin da ta hadisi muhani isnadin al-hadisi isnadin da aka samu da isnadin kullai ba za a tafi shi ba da ita hadisi na haka da kuma hadisi wanda zo da an ana ta mudallisi da yake na hatta yi sare hadisi hadisi ne? Mutuwa da ni ba ba da yi wani بدأنا مشهور من يكون كما ثلاثة مشهور wato wanda ya kasance rawuye ne sun yi uku ko kama salata wanda ya kasance rawuye ne fiye da uku na shi aka ce mashuri amma ba shi a kauli wanda ba nun masu ta akai ba kaulin da ba nun masu ta akai aka ce hadisi mashuri na mai rawuye uku mai rawuye kuma tafi da aka ce mishi akan na'am shi mustafi da mashuri na eh. da irin sharaɗi na addini eh to abin da annan da mustahili da mashhuri wani limanin ba sun ɗauke su guda da mustahili da mashhuri duk guda na inda suka bambanta su suna cewa shi mashhuri kawai abin da za a ce shi ma kana awwalu ku a ahirihi wa kada kai ma kana awwalu ku a ahirihi farko ne kamar ƙarshe ne farko mu ce sahabi uku mu ce arba'a tabi uku tsakiya mu ce tabi uku ko ko kuma farko mun ka samu sahabi uku mun ka samu tabi hudu mun ka samu arba'a tabi uku duk gudana awwal ku ka ahiri wasu ku ka da bai an gane wannan ko to shi ko wanda suka ce mutafili ma kana watan awwal ku ka ahiri fakat ko da an samu sabani tsakiya kamar mu ce rawi uku sahabbai rawi biyu tabi'ai rawi uku a ba'a tabi wanda suna ce wannan yi haka wasu ke ce to hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce eh hau musulman ta ne shin wannan ɗin bai kai darajar ya zama mumini ba shi ya sa ne kwace shi a ah, ai mun yi bayani mun yi bayani haka ce nan ba in tsari na yi yi mai da ainihin abin da ya faru ba ya ce shi shi na da abin da amma ji kasancewa sai wasan kai aiki da lambi wanda ta nuna cewa musulmi duk daga zahiri kenan ta ta wani a kan zahiri ko ya haka ce mumini saboda imani abu na wanda a cikin zuciya Allah ya sani shi ya haka ce shi awon madina kamar shawara ta ba shi ai ta ga ai muke to da zaka yi ko a dawai ko ba haka kuka ce ba to ai ka ce da ba manzo Allah ta dace yace ni ka sani ni da kuke wa da ai da yace abin da zan cewa wa tawabu ala shakali ina a kan sifa ta muhajiri sai shi to ni da cewa ya ce wani shugabana da mutanensa kuma wanda ya kasance suna bin maganarsa ta ce to wallahi fara su du'ayin guda ya fi wancan jiki da kasa soyuwa mai a haku ilayya ne a fulani kanda da abin da abin ke nan idan ba ba mu ne ba na Eh. Zamuwa hadisi azizi yana nuna cewa dan yana ajiyu sai ya zama sahihi ko ko ana samun ajiyu wanda ba sahihi a hadisi hadisi gariri mai rawi guda da hadisi azizi mai rawi biyu da hadisi mashhuri mai rawi uku da hadisi da hadisi musahihi mai rawi hudu ko da su ana samun sahihun ana samun hasanun ana samun da ana samun mahammadu amma hadisi in ya kai matsayin hadisi mutawatir to shi za a samu ne sai su ya za ba daga tawatura kamar tambayar da a mana din ina duk da kai haka bari mu isa eh, hadisi wanda aka ce ma mutawatir hadisi wanda ya kasance shida da rawayyai rayuwar wanda sun aka kama rawayi goma sha والقول الاثنى عشر أو عشرين يحقى وأربعين أو سبعين وبعضهم أشد فيه العدم وبعثهم عزة هو وهو حم بل تجيب أنه كثير وفيه مؤلف نزيم وفيه مؤلف نزيم وتشي حديث ولا أكشي مشهور أو أكشي مع متواتر حديث ميلاوي قوما شي أفكر قوانا شي أفكر قوانا وكثرتي راوي قوما wasu kace mai rawi goma sha biyu wasu kace mai rawi ishirin wasu kace mai rawi arba'in wasu kace mai rawi saba'in wanda suka ce mai rawi ɗari uku da goma sha uku wani sun ka ce mai rawi goma sun doka a kan goma sun ke farkon jabu abin nan ainihin jabu kasarci wani sun ka ɗauka mai rawi goma sha biyu su kuma sun tsaya kan cewa Allah na cewa ko ba na yin hun isna ya fi nasiba na ya fi nasiba a shi ke nan kaga duk mutum goma sha biyu sun kai haddin da ba su taruwa su yi kaya wasu ka ce a'a sai mutum ishirin a inda kun yin kun shiruna sayar muna da kuka doka wasu ka ce arba'in watan ya ayyu ayi hannabiyu halbuka lahu ko bai taɓa kanin mulida watan wahun arba'un da zaka inda su arba'in suke wasu ka ce kuma su saba'in watan ainihin wa an hada musa sab'ina jirgin to haka kun ka ce wasu ka ce a'a dari uku da goma sha uku wadan su ne adadi na al'abu wadane wasu ka ce a sai a mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin su adadin ainihin wanda sun kai adadin ruwa da su yau da biya an ce da wannan ko to wannan shi aka ce ma hadisi mutawatiri to shi na da sharuɗa sharuɗa guda uku mu je ko tsaya in ba a amsa mata ko kuma ba a yi mata saboda ba a dala ba shi haram na a yi tallar su da daɗin muryarta haram na ita ma ta saurari muryarka don suna jin daɗin taka murya babu zumunta ta uwa babu zumunta ta uba har hanya ɗaya ga sallama وكل نوع من الليل كل يوم يحتاج ويأخذ خروجهم ko ina an samu mutum ya yi sai wata mace ce bai gani wanda ya zai shiga gida to dan na yi mata magana ne da wannan ba su sha ta ga ba a zuwa na sallama ba da karɓar ruwa da su gida na kuma da kuma ne baka samu wanda za ka aika ba tsari na haka sun samu wani kare ka magana ko ke yi a kullum kullum ke yi a bada masu da yi Thank you. to Allah yana so don ga masu abin nan na harshen hausa na da wata kunya su ko wannan ba mai kyauta ba to kamar to kamar wai eh, tsayanin mata da miji eh sun haifi ɗa da ake ga suna gani eh, har eh. saurin wata dabba haka farashi da cikin ta zama mutu ya kamar kunya samu tsakanin can eh. da ta gaba ta da za haifi sai ga ku gane shi ya ta samu wata dabba wai saboda jin kunya ka ake zuwa son ka to ba shi hawa da duka ta halaka shi to wannan ba wai bayani akan wannan kunya ba ita wannan wasan ainihin ba kunya ta ba kamata sai da kunya saboda wannan a da aka ce shi ajin wa mahanufa aka ce shi kasawa da walakanci ka kasa sannan kuma kawo walakanci kanka kamar yanzu Allah misali kunya wadda ta kai ga tozartar da wani to wannan ba kunya ba ce a jima aka ce mata mahalatu ko kuma kunya wadda ta kai ga ainihin ga haƙƙi wanda ya kasance na da na wani ko kuma na hanyar na amon kare ka kwato mai ake ya gajiya ka bari saboda kunya kana jin kunya wannan haƙƙi na shi kuta to wannan shi aka ce ma kunya wanda ya kasance ta ha'a shari'a ba kunya ba shi ta yi kamar da kunya na kawai da lokaci ya alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam